أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون Shin waɗannan masu ƙaryatawa suna cewa ne Muhammad ba manzo ba ne, kawai mawaƙi ne da muke jiran mutuwa ta afka masa mu huta da shi.